وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين kuma ba na neman wani lada daga wurinku a kan abin da nake isar muku daga wurin Ubangiji na, lada na ba kan kowa yake ba face Allah Ubangijin talakai baki ɗaya ba a wajen waninsa ba.